أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته masu kallon masu girma barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha taku mai albarka ta alwila tv hausa a shiri da yake zuwa maku mai taken matasan ashura wanda a ciki muna kasancewa tare da matasan domin tattaunawa da ƙara sanin mu dangane da abin da yake da alaka da wakayanta ashura wanda a ciki za mukan kasance tare da su wanda za mu je gare su domin su gabatar da kawo kansu to bismillanku assalamu alaikum suna na muhammad stajir alaikum salam wa rahmatullah assalamu alaikum suna na muhammad bakin minabka muhammad bakar assalamu alaikum suna na sadiq ammar alaikum salam malam sadiq ta muna yi muku barka da zuwa a cikin wannan zaure mai albarka zauri da mukan tana da kawo kanmu a kan abin da yake da alaka da wannan wagaya mai radadi wacce ke cike da darussa da yake bukatun mu koyi wa'annan darussa din kuma mu ɗabbaka su a cikin rayuwarmu domin kyautatuwar rayuwar a duniya da kuma a rabautanmu a ranar gobe kiyama a zaman da ya gabata mun fara magana akan ɗaya daga cikin sahabbai na alhimamul hussein alaihi salam wanda yake ne mai suna alhurrur riyahi ko muka ce <clears throat> shi wannan bawan allah a farkon kasancewansa ya kasance kwamanda ne daga cikin kwamandoji na sojojin umawiyawa ko mutum ne mai girma mai matsayi mai kima saboda ba a ba kwamandanci ga wani sai mai kima mai daraja ko wanda yake da kwarewa da sanin abin da yake yi sai a ce to wannan shine kwamanda shine jagora shine shugaba ko na mayaka in ba haka ba zai zama ba a kai ga ba an ci su da yaƙi haka ne to shi muka yi bayani a kan shi muka ce shi abin koyi ne a gare mu a wurin abubuwa da yawa musamman abin da ya shafi tuba ko ko ba haka ba mun ce bayan ya gane kuskuren shi kamar yadda muka kawo misalsalan wasu cewa kamar bokayen fir'aunu su ma sun yi irin wannan kuskuren da suka ga gaskiya suka dawo suka amsa ko so shi ma ya samu kansa a irin wannan yanayi din ya kasance tare da rundunan bata runduna na makiya iyalan gidan manzan Allah runduna na masu son kashe imamul Hussein alaihi salam da sauran iyalan gidan manzan Allah ko amma daga baya a ranar goma ga watan almuharram ranar ya juya ya ga cewa lallai abin da suke a kai kuskure ne ko ba daidai ba ne ba shi a cikin mataimaka gaskiya in ya samu kanshi a wannan yanayi din ya samu kanshi a cikin mataimaka karya mataimaka bata kuma makiya iyalan gidan manzo Allah wanda su ba zai yi kyau ba a wannan duniyar da ranar gobe kiyama ko na haka a daidai wannan lokacin in yi magana a kan cewa ya sami al'imamul hussein alaihi salam ya ce mashi zai yiwu ya tuba ko ya tambaye shi ya sami al'imamul hussein alaihi salam ya ce zai iya yiwuwa yanzu ya tuba kaga daga cikin kurakurai da mutane ke yi ko kila muke yi mu ma ko da muwa mutane ne daga haka ne daga cikin kurakuran shine mutum zai san yana yin kuskure amma ya ci gaba da dagewa akan me akan wannan kuskuren ko ko kuma zai san yana yin sabo ko yana yin abin da Allah bai so amma ya me ya dage akan wannan ya ci gaba da yi ko watakila muna yin irin wannan ko ɗaya daga cikin abin da za mu koya a cikin rayuwar wannan bawan Allah shine abin da ya yi na daga kuskure ya nemi mene bai nemi ya ci gaba ba ko wani zai ci ina nan sauran rayuwa na yana nan mai tsawo ne ko idan na kusa mutuwa sai in tuba kawai wannan abin da nake yi allah gafurin rahim ko haka wasu ke cewa ko kila mun taba ji allah gafurin rahim ne sai na kusa mutuwa sai in zo ko kuma idan na tsufa sai in tuba akan wannan abin da nake na kuskure na na sabo ko ko kuma sai na kusa mutuwa in gyara wannan kuskuren ko da akwai kuskure akwai sabo duk ba dukkanin sabo ne ba dukkanin kuskure ne sabo ko wani kuskuren sabo ne amma dukkanin sabo menene kuskure ne ko akwai bambanci to ta yayewa muna yin kuskure ta yayewa muna yin sabo amma mu ce a ah, to sai wani lokaci nan gaba zan tuba ko ko ba haka ba kamar wani shi ma da yake a cikin rundunan Eh, umawiyawa din shi ya ce ma ba komi ma ko da ma kashe al'imamul husaini ne alaihi salam zai kashe shi bayan ya kashe shi sai zo irin bayan shekara biyu ya je aikin hajji ya nemi allah ya yafe mashi ga ai ba hankali a cikin wannan ko ka yi abin da ka zama ka yi wasa da allah ka raina allah ma ko wanda ya yi wannan ya raina allah cewa zai bari zai je a kashe al'imamu husaini saboda ya samu abin da yake so ya samu bayan ya samu sai ya je ya tuba kuna ganin Allah zai amshi tuban shi ba sai amsa ba saboda ya zama wasa da Allah ko da rainin hankali ko ni kai ma irin haka zan yafe maka ai ko mu ba za mu yafe ba ko barlantana Allah maɗaukakin sarki ka ce za ka man kai ka za ka yi mishi wayo wato yana son ya haɗa duniya ya samu lahira ko ya samu kanshi ne a irin wannan yanayi din na karo tsakanin duniya da lahira sai ce kai ba komi barin hada yanzu barin kashe shi in samu wannan kuɗin sai in je in tuba daga baya shikenan na an shi kuɗi na sannan na cika musu abinsu sannan na tuba kaga ya hada duka kenan ko eh. a tunanin shi haka ne amma abu ne wanda Allah zai amsa wannan ba zai amsa ba saboda tuba tuba tana da sharaɗi ko kafin a ce mutum ya tuba yana da sharaɗin a amshi tuba ɗin ko sannan sai a amsa sai allah maɗaukacin sarki ya amshi tuba ɗin to ɗaya daga cikin ababen da za mu koya manya da tattare da wannan bawan allah kuma sahabi na al'imamul hussein alaihi salam shine tuba a lokacin da ka fahimci kana kan kuskure kada ka ci gaba da tafiya akan kuskuren nan lokacin da ka fahimci cewa kana sabo kuma wannan saɓon Allah maɗaukakin sarki bai so ka yi gaggawan ka yi mene ka yanke alaka da wannan abun ka daina yin shi haka ne ya zo domin taimaka ma umawiyawa ya zo domin ya yi ɓanna ya gane yanzu ɓanna ne kuskure ne sai ya nemi tuba ya ce mala imam hussein alaihi salam akwai yiwuwan in tuba mai al'imam hussein kuke tunanin zai ce mutumin da ya zo ya hana shi isa inda yake son ya je kila ma ya kashe shi ma idan ya ce zai je zai yafe ko ba zai yafe ba zai yafe kaga abin shi ma da ya kamata mu koya daga ahlul baita alaihi salam musamman al imam husain alaihi salam ya koya mana mene yafiya wannan makiyin shi ne makiyin shi fa sosai ko kila da ya zo ya ko kuma kila ko da ba kiyayya ne an yi mashi an yaudare shi ne ya zama makiyin ko akwai makiyin da ya san ka ya san matsayin ka ya san kiman ka yana kiyayya da kai ne kawai ko ko kuma wanda la wannan yaudaran shi aka yi ta iya yiwuwa shi yana cikin waɗanda aka yaudara ko ko san dukiya ko wani abu makamancin haka dukkan mu za mu iya samun kanmu a cikin irin wannan yanayin haka ne eh. so amma sai ya ce zai tuba kuma al'imamul hussein alaihi salam ya ce tabbas tuban ka karɓaɓɓiya ne za in ka tuba Allah zai yafe maka akan abu ne to mu ya muke ko a ma ya kamata mu tsaya mu kalli kanmu makiyi ne ya zo amma ya tuba kuma wane al'imamu hussein ya yafe mashi mu kuma mu muna da yafiya irin na al'imamu hussein za mu iya irin haka yana da wuya ko kila ma mu abokinmu ne masoyinmu ne ya mana kuskure amma ina ba za mu yadda ba haka ne kaga ashe yana da bukatan mu koya idan muna son mu zama husainawa na gaskiya muna bukatan mu yi koyi da al'imamu husaini shi ma a wannan wurin lokacin da ya zo bai ce tafi tafi tafi ai kai da aljanna sai ba ka ba aljanna sai wuta ka zo ka ce za ka tare dan annabin allah za ka tare shi ka hana shi inda zai je kaga bai ce haka ba ko bai ce haka ba ko ko ya ce bai ce haka ba sai ce Allah zai gafarta maka idan ka abu so anan shi ma za mu koyi yafiya wanda suke tare da mu wani kila yana kin ka ko saboda wani abu da kake yi da bai so kila ko wani abu makamancin haka ko ma ba kin ka yake yi ba bai fahimce ka ba ko yana kin ka ne saboda bai fahimce ka ba ko mm. don haka lokacin da kake hudda da shi ya kamata ka yi kokarin ka mai da shi masoyinka ne ko kamai da shi na tare da kai saboda kila kai bai fahimce ka bane akan abin da ya ko kuma kuskure ne ya maka haka ne ko ba haka ba to yana da kyau ya zamto mun koyi wannan daga al'imamul hussein alaihi salam yafiya hatta ga wanda ya saba maka wanda ya zo ya kashe ka amma ka yafe mashi kuma ka roƙa mashi allah ma ya yafe mashi kuma tabbas karɓaɓɓiya ce ko allah ya mm. yafe masa ya gafarta masa akan abin da ya yi don haka al'imamul husaini alaihi salam a wannan wurin daga abin da za mu koya daga gare shi a cikin wannan waƙa da wannan hadisa din da abin da ya auku a cikin wannan kisan shine cewa a lokacin da wani ya mana kuskure masoyi ne ko ko maƙiyi yana da buƙatar mu kai zuciya nesa mu hakura mu yafe ko eh. wanda wannan shine zai sanya mu ya zamto husainawa ne din na gaskiya sai ya zamto mun amsa cewa mu din. husainawa ne za mu je hutun takaitaccen lokaci in muka dawo sai mu ɗora daga inda muka tsaya masu kallon masu girma za mu je hutu na takaitaccen lokaci insha Allah bayan dawowa za mu ɗora daga inda muka tsaya da fata za ku ci gaba da kasancewa a tare da mu masu kallon masu girma mu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci kafin tafiya hutu ɗinmu na kawo muku wannan shiri ne daga wannan tasha ta kuma albarka ta alwilaya tv hausa kuma shiri ne mai taken matasan ashura wanda muke tattauna a ciki tare da matasan namu domin kara sanin mu dangane da abin da yake da alaka da wannan waƙa da ɗaukan darussan da ke ciki domin yin amfani da su domin kyautatuwar mu a wannan duniya da ranar gobe kiyama kafin tafiya muna magana akan alhurko alhurur riyahi wanda muka ce ɗaya ne daga cikin mataimaka na al'imamul husaini bayan kasancewansa makiyi ko kuma bayan kasancewansa kwamanda daga cikin kwamandoji na rundunan makiya da suka zo su tare al'imamu husaini alaihi salam su hana shi kaiwa ga yadda yake so ya je wato kuba ko wanda muka ce al’imamul hussein alaihi salam bayan tambayan al'imamu husaini akan cewa shin zan iya tuba tuba na za ta amsu muka ce al’imamul hussein alaihi salam ya ce mashi tabbas za ka iya tuba kuma tubanka za ta amsu haka ne wannan yana nuni da ishara da cewa ba a makara a wurin mai a wurin tuba ko eh. mutum bai makara da zaran ka fahimci cewa ka yi kuskure ko kayi abin da Allah bai so kai gaggawa mai gaggawan tuba ko saboda idan ka ce a ba zan tuba ba yanzu sai na tsufa kana da tabbacin za ka tsufa kana da tabbaci ba ka da tabbaci ko don haka ba wanda ya san ranar da zai bar duniya haka ne a da yanzu a wannan duniyar namu da muke ciki kila ba wanda zai iya bugan kirji ya ce ga ranar da zai bar duniya ko akwai babu ko to tun da haka ne akwai bukatan kai gaggawan tuba saboda idan ba haka ba za ka je ma Allah kana mai mai sabo ko so mm. daga abin da muka koya daga gare shi shine gaggauta tuba lokaci yana fahimtar cewa ya kuskure yana kan kuskure sai ya mai ya sauri ya tuba to ita ma wannan abu ne da za mu iya koya daga gare shi ah, wanda zai amfanar da mu a cikin mu to amma tambaya menene tuba kamar inda wancan ya ce mana wani ya gaya mana ko mun yi magana a kisan ko muka ce ɗaya daga cikin wani daga cikin abu ya ce cewa shi zai bari ya zo ya kashe al'imamu husaini in ya kashe shi bayan ya anshi kudin shi sai je tuba muka ce wannan tuban bata tubantu ba ko eh. ba za ta amsa ba ma'ana bai cika sharuɗan da za a amsa tuban ba kenan kaga an amshi tuban wane alhur ko eh. alhurur riyahi al-imam Hussein ya karɓi tuban shi kuma Allah madaukakin sarki ya karɓi tuban shi shi kuma wancan da muke magana wanda za mu zo mai magana mai faɗi akan shi shi kuma me yasa ba za a amsa ba da muka ce ba zai yiwu ba so da farko zai aikin da Allah baya so hmm. kuma sane kuma yana sane ka gani kaga wannan ai ba hankali a ciki ko ko ni ne eh. kai min abu da gangan ina kana sanar lafiya lau kila ai ko kafin in hakura ai yana da zai ɗauki lokaci haka ne eh. yauwa bare kuma Allah duk da mai gafara ne mai rahama ne ya fi mu rahama amma dai ya zama wasa da hankali ko ya zama wasa da tunani ka ce ma mutum ko ka ce za ka yi abu idan ka yi daga baya sai ka tuba to shi wannan tuba ɗin da muke magana tuba yana da sharɗa ko dole ne kafin mutum a ce ya tuba ya zamo sharɗan sun cika abu na farko daga cikin sharɗan shine ka yi nadama ko mutum ne yake yin abu mun san nadama ba mu sani ba to nadama shine misali yanzu kana yin wannan abun abin da kake yi ka fahimci bai da kyau sai ka ji a ranka kash ina ma da ban yi wannan abin ba wannan shi ake ce mana nadama ko abin da ka yi da baka so ka yi ba shi ne ake ce ma mene nadama sai a ce ya yi nadama ya riga ka riga ka yi shi so amma daga baya ka ji haushin yi baka so ka ce kai dama da na sani da ban yi ba to wannan shi ake ce mana dama sadiq ya gane na dama eh yawwa to ɗaya daga cikin sharaɗi sharaɗi na farko na tuba shine mene nadama me muka ce nadama sadiq kenan mutum farko ya yi aikin da da kan shi ma zuciyar shi baya so amma da bai son ya yi daga baya ya ji bai son wannan abin ko eh. ya yi abu daga baya amma ya ce kai kila ma har ya kuka wani ayi ga yana haka ko shi eh. ya yi abu da kanshi amma daga baya saboda jin raɗaɗi da zafin wannan abin a ran shi sai ya yi kuka ma ko ya ce kai da sani bai yi ba ko kuma ya ta mai kaikayi a rai ko to ɗaya daga cikin sharuɗa na tuba shine ka fara yin nadama amma ba zai yiwu kana yin aiki kana ci gaba kana ta yi kuma ka ce ka tuba ba ko haka ba zai yiwu ba kenan ko eh. dole ka ji nadama ka ji cewa to yanzu fa wannan abin da na yi ban ji daɗin shi ba na farko kenan abu na biyu shine kai istikifari ka ce tunda Allah muka yi mako sai ka ce mene astaghfirullah Allah ina neman tuba ko Allah ka yafe min haka ne eh. sai ka faɗi da harshenka da bakinka da zuciyanka bayan ta yi wannan raɗaɗi ɗin ta ji haushin abin da ta yi yanzu kuma me ya rage ka yi istighfari ka nemi gafaran ubangiji ko kila in ma mutum ne shi ma kai mashi kai mishi wani kuskure kai mishi wani laifi ka nemi mene ka nemi yafiyan shi ko ka ce ya yafe maka ko ko zaka zo kai ta yin abin kuma kana ce mashi ka tuba bai yiwuwa ko eh. zai ce ka raina mashi hankali haka ne to don haka kana bukatan mene yanzu ka yi istighfari sai ka ce to Allah na tuba Allah ka yafe mun kan wannan kuskuren da na yi mun fahimci wannan? eh ta abu na uku ka sanya ka ƙudurta a zuciyanka ka ce to insha Allah daga wannan lokacin ni da yin wannan aikin na gama ko? Eh. ka mutum da yana karya sai ce insha Allah daga yanzu wannan karyan da nake yi da na yi na baya ban ji daɗin yi ba Allah ka yafe mu sannan sai ce mai daga yanzu kuma ba zai sake yi ba mun fahimci wannan eh wannan sharaɗi ne nawa kenan na uku na uku mun ce na farko ya ji raɗaɗi a zuciyan shi ya zamo ya yi nadama na biyu ya yi istigifar ya ce Allah na tuba Allah ka yafe mun wannan kuskuren da na yi na uku an ha? an ya yi niyan cewa ba zai ƙara komawa ya yi wannan aikin ba mun faɗa ka? Eh. ya yi niyan cewa me ba zai ƙara komawa ya yi wannan aikin ba to wannan idan yi mutum ya cika su sai a ce to wannan ya tuba da gaske kaga bai da niyan ya ƙara yi yayi nadama yayi istighfari da baki kuma bai da niyan ya kara yi shi kenan sai a ce to yanzu wannan tuban shi ta zama tuba amma wanda ya zamo bai yi wa'in nan ba shi sa maka ce wancan da ya ce zai je ya yi sannan ya je ya tuba kaga tuban shi ma ai ba za ta tubanta ba ko saboda ka riga ba ka yi aikin ba kuma kana cewa yanzu za ka yi sai na in ka ne sannan sai ka tuba kaga ai ya zama wasa da hankali to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu koya a cikin rayuwar waɗannan bayan allah koyansu da ɗabbaka su a rayuwarmu zai sanya a ranar gobe kiyama mu tashi tare da su da yadda allah kamar yadda muke cewa mun so mu kasance tare da su to ya zama mun koyi kwaikwaye abin da suke yi wannan zai iya sanyawa a ranar gobe kiyama ɗin mu tashi tare da su to za mu yi tambaya kamar yadda muka alkawarta a shirin mu na baya ko mun ce eh, alhur arriyahi da muke magana a kan shi ya kasance tun farkon shi masoyi ne ga al’imamu hussein alaihi salam kuma mai bashi kariya ko mm. haka ne haka ne ma na'am mun ce yana taimako tun farkon shi ya fito tun daga madina tare da al’imamu hussein kuma yana son su je kufa ko yawwa mai muka ce me muka ce daman shi aka ce mai ya je kan da ya bari imam musayin ya isa kofa ya isa kofa ko wato yana cikin rundunan kwamandoji daga cikin kwamandojin eh, umawiyawa kenan ko eh. wanda daga baya ya tuba ko to zai gaya mana kuma ɗaya daga cikin abinda da za mu koya daga al'imamul hussein alaihi salam a lokacin da ya zo gare shi ya nemi tuba lokacin da alhur ya zo ga al'imam hussein ya nemi tuba mai al'imam hussein ya ce mashi ya ce wannan ya wannan din shi ai ba a ji ko ni nan ban ji bare abokanka na gida wannan ya ce ya wannan wannan ya ya wannan ya yi mai yafiya ya yafe mashi ko sai muka ce anan muwa muna da bukatan mu kwaikwayi mene mu koyi mene mu koyi yafiya a cikin rayuwar mu wanda ya mana kuskure mu yafe mushi ko eh. saboda mu ma muna ma wasu kurakurai ko ba ma yi muna yi idan ka ce duk wanda ya maka kuskure za ka yi faɗa da shi ba ruwanka da shi daga yau shi kenan ya tafi kaza kaza zai zama baka da sauran kowa a rayuwanka ba wanda zai iya zama a rayuwanka ko eh. na haka muna ma wasu kuskure wasu ma na mana kuskure lokacin da muka yi ma wasu kuskure muna son su yafe mana ko ba mu so sannan su ma san da suka yi mana ya kamata mu me mu yafe musu to ɗaya daga cikin ababen da za mu koya shine wannan yafiya ɗin ko eh, to eh. Ah, sai a gaya mana kuma ɗaya daga cikin sharuɗa da muka ambata na tubawa zai gaya mana ɗaya daga cikin sharuɗa bismillah istighfari ɗaya daga cikin sharuɗan shine yin istighfari ko bayan yin nadama sai yin istighfari ko mutum ya ce astaghfirullah Allah yana neman yafiyanka in mutum ne kai mishi shi ma ka mene ka je gare shi ka nemi yafiyan shi ko ka ce ka yafe min na yi maka kuskure ina neman yafiyanka to wannan yana daga ababen da za mu koya a cikin rayuwar waɗannan bayan Allah domin kyautatuwar rayuwarmu idan muka koyi wani ai mu ita ma ta kyau muna haka ko eh. yawwa kyautatuwar rayuwarmu kuma ranar gobe kiyama za mu samu kyakkyawan sakamako daga Allah wanda ya tanadar ma wanda suke da yafiya akwai girma akwai girman matsayi da matsayi da mukami da lada da Allah ya tanadar mu wanda suka me suke wannan aiki wanda muna roƙon Allah ya sanya mu ciki ya bamu ikon aiki da abin da muka ji masu kallon masu girma a nan zamu da sa'a sakamakon lokaci da muna halinsa insha Allah a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya muna fata ku ci gaba da kasancewa tare da mu assalamu alal hussein وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته